أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da yana jin uku ne ga watan zulhajji shekara ta 1437 biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ina jin goma ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin mai albarka na sharhu sunna lilbar barbahari littafin sharhu suna na imam al-barbahari littafin da yake magana akan aqidu na ahlus sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai daga littafin Allah da sunnan maza Allah sallallahu alaihi wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu inda zamu tashi kenan wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayfin والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة وهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه ما لا يكي وكنت sallah duk دي صلى أبايا وان الإمام دا بيكويد limamin to bai da wata sallah saboda an sanya liman ne a koyi da shi sai kai sallah a bayan liman amma baka koyi da shi ne wa man salla khalfa imami ko wa man salla imamin falam yaktadi bihi wanda da yayi sallah bayan liman bai koyi da shi ba to bai da sallah saboda manzo Allah yana faɗa innamal innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne don a koyi da shi idan ku ka zo kai sallah ba tare da yi koyi da liman ba to gaskiya ba za a karba ba to kamar ya mutum zai sallah bai koyi da liman ba zai iya yi haka na wadda ya shiga sallah ba da niyyar sallah ba yanzu Allah ya kiyaye mutum muna cikin sallah magariba ko isha sai aka koro wani da gudu yana shawo kwana sai ya ji ana Allahu akbar an yi rukuyi kawai yana zuwa don ya bata kawai sai ya ji jona Allahu akbar sai yi rukuyi masu biyo shi suka neme suka rasa ashe ya shigo ya ji jona yanzu wannan ya yi sallah dai ya koyi da ya yi sallah ne dan ya gudu da tsirarsa wanda ya zo yana yin sallar ma gaba ɗaya liman ɗin ba shi yake bi ba kawai dai yana wani tunaninsa ne na daban to kaman shi ma ba za a karɓi sallarsa ba umarni da kyakkyawa shine al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari da hani akan munkari ana yi ne bil yadi wal lisani da hannu da harshe a bisa hadisin marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان wanda ya ga munkari ya ga mummunan abu a cikin to ya gyara shi da hannunsa sai annabi ya fara ambatan hannu idan bai samu iko ba to ya hana da bakinsa ya wa'azi idan bai samu iko ba to ya yi amfani da zuciya ya ki abun amma dai wannan shine mafi raunin imani malam yake cewa bila sai ba a umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna da takwabi ba a cewa wai za a yi wa'azi da takwabi wai mutum wanda bai yi ba sai an sare shi ko wanda bai yi ba sai an yanke shi ba a yi amma a ƙirar ahalus sunna ba a ɗaga makami wa shugaba ko wa mabi ya haramta amma khawarijawa da mutazilawa su suna wannan suna fito na fito da su suna yaƙa su suna amfani da makami suna iya ce da sarkinsu inna sultana fasik kuma suna ganin wannan inkari ne ga munkari amma malamai suka ce wannan shine munkarin ma na hakika shugaba bai halatta ba a yi fito na fito a ɗauki makami a kashe shi illa in shi ya ɗauki makami yake kashe mutane kuma ya hana mutane addini to wannan kuma za a kare kai su waɗannan wato da suke fitawa shugabanni suna da wasu al'amura suka gina addininsu a kai suna da tauhid suna da al'adulu suna da almanzila bainal manzilatain A tauhidi a wajen hawa Rijawa shi ne a Ba sa tabbatar wa Allah suna ba sa tabbatar wa Allah sifofi. Shi ne nafiyu l asma'i wasifati. Saboda suka ce tabbatar wa Allah suna da sifa, shirka ne a ƙidar hawar ke kenan Allah kenan. suna da wani abin da ake cewa al'adil kaga wannan ya saba wa aqida ahlus sunna su kuma suna isbat na al asma wa sifat yasa bayan da za a khawarijawa da ahlus sunna su tarayya su kuma wadannan suna kore a sifat wal asma akwai al'adulu al'adulu a wajen su technical stamps ne da suke amfani da shi akan abuwa na creed na aqida din su kenan akwai al'adil al'adil a wajen su yana nufin nafi qadar babu kaddara suka ce ya Allah zai wa mutane azaba alhali kuma shi ya kaddara suka je suka yi sabo suka ce in dai akwai kaddara kuma Allah ya maka azaba bayan ka mutu to ya cuce ka a'udhu billah suka ce ai ba shi ya kaddara ma ka je kai ba ba kai ka je shi ya kaddara shi yasa ka je kai sako kuma yazo yi maka azama law azabahum Allah wallahu qaddara alaihim al ya yakunu zulman lahu ba gane ba ko ba ku fahimta ba barin yi bayani waɗannan mutane suna da wannan abin da ake ce da shi al'adil yana daga cikin aƙidarsu akwai al'adil me al'adil ba irin adalci ni da kai da muka fahimta ba al'adal fi qadar babu kaddara idan ku an tabbatar da kaddara ku yanzu ku tabbatar da kaddara ku ce akwai kaddara ko ba ce aqida ta ahlus sunna akwai kaddara wa nu'minu bil qadri khairi wa sharri ba suka ce to in akwai kaddara kuwa Allah ne ke kaddara al'amura to shi yake kaddara aje a shagiya ma shi yake kaddara a zina shi yake kaddara ai caca shi yake kaddara ai sata kuma bayan an gama a kiyama ya zo mutane azaba ya cuce su a uzubillah kaga wani ai bala'i ne eh a fahimtar su muguwar fahimta ta'ala amma ya quluna uluwan kabiran amma su Alu sunna suna tsakiya kace eh na akwai kaddara amma Allah ba shi yake umarni da aje a yi kafirci ba lalle shi ya baka lafiya amma ba shi ya ja ka a dole ka je kai sabo ba kamar yadda kuma ba shi ya ja ka a dole kai sallah ba yanzu Allah ba yana so a yi sallah ba ko Allah yana so a yi azumi ko to amma duka ne ake sallah ha ashe abin da yake so a yi din ma ba a yi yau nawa nawa yanzu a duniya ai abinda Allah baya so shi aka fi aikatawa to ya za a yi banda rashin adalci ba da rashin tunani ba a ce kuma wai shi ya kaddara wa mutum ya je barna wannan ba daidai ba ne ya baka iko tabbas ya ba kowa iko amma sai ya ba shi zaɓi alu suna suka ce Allah zaɓi ya ba wa bayinsa zaɓi freedom of choosing wani abu yanci na zaɓar wani abu willingness ka ji kana son yin abu wannan Allah ya baka zaka yi willing kai alheri zaka yi willing kai sharri wannan babu ruwan Allah duk wanda kai amma dai ya turo manzo ya yi bayani idan ka yi alheri zaka samu aljanna in ka yi kuma zaka samu me abin da yasa nake muku wannan bayani yana da kyau ku fahimce shi saboda wallahi in ka faɗa hannun irin wannan mutanen za ka sha mamaki yanzu kai zaka ce akwai kaddara kai imani da kaddara Allah mai iko inna Allah ala kulli shay'in qadir ko ba ka ake bada ba wannan daidai ne haka aya ta zo kuma lalle Allah mai iko ne akan komai to in za su tattauna da kai su ce to ka yadda Allah ne mai iko akan komai ko zaka ce eh ka yadda shikenan Allah ne ke da iko ya baka dama kai sallah ko ce eh ce to kuma ai Allah shi yake da iko ya baka dama ka je kai zina eh inda zai ce maka in Allah bai ga dama ba ba sai dora maka ciwo ba ka je kai ba in Allah bai ga dama ba ba sai sa ka je ka hadari ba ka je kai ba ko kuma yarinyar ta ki yadda kai zina za ka ce eh eh eh suka ce ashe to akwai waɗanda suke da wannan aƙidan ne su kuma masu tabbatar da kaddarar kuma suka wuce gona da iri suka ce duk abin da bawa yi. Allah ne ya sa shi ya yi. Al'insanu majbur yan jabariya kenan su kuma wannan yan jabariya wannan yan jawa su korewa kaddara suka ce babu ita babu kaddara kawai tunda wannan abin da zai biyo baya hadith bin da a ce Allah ubangiji ta baraka wata in a wajen su ne ya baka dama ka je kayi wannan abu to kenan shi ya baka kaddara to shi kenan shi yasa ka je ka saba masa to kuwa gaskiya in dai haka in ji su fada fada to ya maka azaba to ya cuce ka to shine wadancan kuma suka ce duk abin da dan adam ya je yayi na barna Allah ne ya kai shi su ma ba wadannan wai <laughs> kai Allah sauke malam yasa malam idan mutum bai samu karatun aƙida ba zai samu matsala yanzu ka iya wayar gari ka iya wayar gari ka je ka faɗa hannun irin waɗannan mutanen masu irin wannan aqidar a zo kuma a yi ta fafatawa da kai ya ce kuma ai kai gashi kai a haka ɗin ka yadda muna fata Allah gane da mu yanzu shekaran jiya aka kamu aka kamu wani ƙauye a nan cikin ƙauyukan nan namu na nan Kano cewa da Allah malam aje ai wa'azi akan wani mutum wani malami ya zo wani ƙauye yana ta halakar da mutane shi ya ce a duniya gaba ɗaya shi ya ce a duniya gaba ɗaya duk wani littafi duk wani sharhi bai yadda da shi ba kuma duk wanda ya karanta ƙur'ani ya je ya karanta ƙur'ani ya zo yana wani tafsiri yana wani bayani ai wannan aya tana nufin kaza ne daga kaza aka samu hukuncin kaza ya ce wannan halakakke ne eh ya ce tarjama kawai tarjama kawai kar ka ƙara harafi ɗaya ya ce magana Allah ne ka fatta a haka yadda take kuma shi bai yadda aje a yi ba ya ce don me za ka je ka yi wazi? ka takura mutane ya ce wanda yake so ya zo ya ji karatu ya zo ya ɗauko littafi da kansa wai dai ka ɗauko littafi da kanka a koya maka amma ya je a masallaci ya abin nan baya to ya za a hudu ba juma ya ce ba za a sa lasfika ba ma shi bai yadda ba ma gaba ɗaya ma a sa lasfika ma a yi to da waye ya ce aji wai waye ya ce aji shi wa ma bai yadda a yi ba wallahi wai malami ne wai gashi gashi hadisai ba duk hadisin da ya zo zai wanci talar da shi ne bugar da shi zai yi ce wani hadisi kuma ga qur'ani kai malam akwai arna fa a ƙasar nan da yawa to me zaka ce masa malam ware kuwa ai shi yasa ka je na rufe zance na eh yana nan bayan sallan nan zamu je mu diran masa a ƙauyen nasa kwarai da gaske za mu fara diman ɗalibai su je su yaga yaga da shi tukuna kwarai da gaske kaca kaca to an masa wazi ya ke gani kuma abun bakin ciki yana ta ɗiban mutanen ƙauye sun yadda da wannan ka zo kana fassara hadisi ko na sai ga suna tashi suna tafiya ba kyau ba bayani a garin nan fa a nan wannan garin ba abin da babu a garin nan gaya ba <laughs> Allah ya mana afuwa almaimi yanzu kun ji wannan akida ce ta kawari jawa ko suna da wani abu almanzila bainal ne. wanda ya aikata kabirar zunubi kamar wanda ya karya karya tana cikin kabairar zunubi manya manyan kabiran zunubai to suka ce wannan mutumin ba za a ce da shi kafiri ba ba za a ce da shi musulmi ba kana yin ƙarya ka fita daga musulunci ƙarya ɗaya in kai ka fita daga musulunci shi yasa kawarija ba sa ƙarya masu wani da ƙarya ba sa yin ta ba kawarije guda ɗaya ce shi dai da ya ƙarya gwanda a jefo shi daga sama saboda kana yin ƙarya ka bar musulunci to amma kuma wai ba a ce da kai kafiri ba ha to wanda ba musulmi ba menene shi to wai su ba a ce wai kafiri ba manzila bainar manzila ce ne wai yana wata gada ne ya tsaka tsaki manzilatul bainar manzila ce abu na hudu aqidar suna da infadul wa'idi ake ce da shi suna kuma kafirta wajen zartar da wannan implementation kenan zartar da wanda ya aikata kabirar in sun zo zartar mai da hukunci kuma suna ce kafiri ne inda in ka yanka kafirci ka je ka aikata kafirci ka zama arni kuma alkufur kufr alladhi yukhrij an al-milla min millati Allah ne ya tsare mana a to me kamata mu yi ka nemi aƙida ka cikin qur'ani da sunna annabi Alƙur'ani da sunna Alƙur'ani da sunna Allah ya ce manzan Allah ya ce Shi ne tsira wallahi wannan zamani ya kai ga ana wawashe mutane imaninsu. ka kai ƙoƙari ka gina addininka a akan wannan in ma mutuwa kai dai ka ce ya ubangiji ni dai na bi littafinka. kuma muhammadin ka da ta ka turo na bi shi shi nake wada'a ko ma me ma dai ka kubuta amma ka wayi gari ka zo kana bin ra'ayin wasu to akwai halaka yanzu wani abin da ake a garin nan musamman cikin gari yara ana talakar da su wani malami ya zo shi kuma aikinsa kawai yana kiran sunan mu'awiya yana zagi shi kuma aikinsa kenan duk arnan duniyan nan ka duba fa su obama su george bush tuwa ne ne duk kafaran duniya su ariel sharon wanda ke ya daga ko da su benjamin netanyahu manyan arna isra'ila duk kashe kafirai da suke duk bai abana ba amma wai a mu'awiya shi yanzu mu'awiya zai dura a ashar ya samu popularity eh har yara yake kocin ya tura su je sa su je su karanto maganganu na ƙarya na malaman shi'a da suka zazzagi mu'awiya suka yi mai ƙarya sai a zo a same ka a ce wai in ka shirya za a yi mukabala da kai in ka isa ka zo ka kare mu'awiya abin da ake a garin nan kenan to ko wannan zagin muawiyan da ake kaɗe ya isa Allah jarabe mu da fitinin da suke shafan mu wallahi muawiya dan aljanna ne na'am da nassin qur'ani dan sahabin annabi ne kuma ba munafiki bane Allah kuma ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu aqida ahli sunna duk abin da mutum koma me ko baka ba sabai ba ce masu mai bane ba ce ba sa laifi ba za su iya laifi to koma ma yasa biye dan aljanna ne dan Allah ce ya yarda da su sun yarda da Allah ibnu jamiya ya ce duk wanda Allah ya yarda da shi to dan aljanna ne in dai Allah ya ce radiyallahu anhu to ya yarda da shi to tabbas dan aljanna to duk sabon annabi dan aljanna ne saboda qur'ani ya ce ya yarda da su wa'adda lahum jannatin tajri hata al-anharu khalidin fi haka qur'ani ya faɗa Allah ya musu tanadin aljannatai wanda koramai na gudana a karkashin su amma wani zai zo da sunan addini mutumin da yake buga ganga a garin nan ganga fa ita ce addini ganga mutum ya zauna ya ɗirki ganga a masallaci ya ɗirki ganga a wurin zikiri a yi kiɗa a yi rawa a yi ihu a yi janjami wai wannan shi yake da bakin da zai zo wai ya zagi mu'awiya ita ɗebo maganganu na ƙarya fabrication a yi ta ƙirƙirar abin da babu shi ana faɗa wa mutane don to yanzu sai ka zo ka dodora mu'awiya a shar sai ka zagi mu'awiya to sai ka ƙaru da me ka gaya mun me za ka ƙaru da shi sai bala'i da za ka jawo kanka kuma ka jawo al'umma me yake jawo mana wannan mutane suna rayuwa aƙidar ma ba su santa ba ka kaga mutum musulmi ya ce me aƙida bai santa ba wallahi saboda ba koya mai ita ba mutane sun ɗauka sallah kawai su je masallaci su yi sallah shikenan kawai shine sallar ma ta gargajiya Allahu akabar sami Allah liman hamidda Allahu akabar kaza an yi an gama an goye kai kowa ya tafi sa ba nasiha ba wa'azi a masallaci ba karantarwa ba sa littafi akwai mutane addini gargajiya tsagwaro gatan da ake masallaci a tara kurtu kawai a ta tofa kaki a ciki gargajiya ba a nasiha wannan ba daidai ba ne an ya kamata mutane zama waye kaga yanzu duniya tana ana samun ci gaba findings ko ba ka bane ana bincike ana samu haka ilimin addini bincike ake yi a yi ta karatu a yi ta karatu a yi ta bincike ana fitar da sababbin abubuwa wanda suke ɓoye ba a san su ba a yi ta researches a mutane sun zauna a dunkule kawai suna ta kafarta da abin nan bayan Allah na kwarai magabata rashin aƙida kuma aƙidan nan ita ce a hannu haja Allah dai kiyaye akwai almasuru min almuslimina man la yadhharu minhu ba. a nan ana magana ne akan me asalin musulmi ne asalin kowane musulmi da ka sani adala ba a muna na zato wa dan uwa musulmi ya allazina amanu tanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh Allah ya ce ya ku yan uwa musulmi waɗanda kuka yi imani ku nisanci zunubi ai ku nisanci zato da yawa yawan zato zunubi ne kada ku rinka bincike da bin da bin diddigi ku daina giba wani yana yi da wani ɗayan ku yanzu so ya rinka cin naman dan uwansa yana danye iyakum wadhanna ku daina ku nisanci zato fa inna dhanna akdhabul hadith lallai zato shine mafi ƙaryar zance hadisin nafsi kenan to wanda babu wata riba shakka akan al'amari imaninsa to wannan musulmi ne bai bai shakka akan samuwar Allah ba bai shakka akan imaninsa da ubangiji ba lam yazhar min riba kaga mutum ya fito da mace sun shiga mota sai wannan fadna zaton karo ya dako ashe kuma yassa ce kaga wannan azan aktabul hadith ya ɗauko matarsa a mota suna tafi suna hira suna abin da ashe wani bayi da mutunci wallahi ranar da ganshi ya ɗauko wata mace a mota suna ta hira suna abin nan matar a ya je ɗauko zato kuma watakila matarsa ce yar amaryarsa ce sabuwar aure kai jama'a ai na gawa ne yana yawan kashe kuɗi yana canja riga yana kaza kaza barawo ne wallahi a ofis ɗin sai yake sata kuma ba baki ashe yana da gidan gona ne yana ɗan sai da kajinsa da 'yan kwan zabbinsa azzan akdabul hadith ai wane na ga ya daina zuwa masallacin masallaci ina jin fa saboda abin da aka yi ranan nan ne ai malam yayi wa'azi da shi yake shi yasa ya gane ya daina zuwa gaskiya ko <laughs> ta ba haka bane a daina zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya haka ba shi ma shi a shi hadisi ne annabi ya ce zato shine mafi ƙaryar zance ba ruwanka da mutane ka bar kowa ya je khallil insani ya yi shi ala kaifu ka bar mutum ya je rayu bisa yadda ya gani kawai abin da ya zama zahiri a gare ka yi hukunci da shi duk abin da baka da tabbas ka bari ka zo ka tarar da matarka tana waya da abana kana shewa tana shewa tana eh kaza kaza kaza wato tsohon saurayin ki waya ko ka jawo kanka matsala in yan duniya ne za ta ce an yi din shi din ne na yi ne don ɗauke kewa ta tara maka bakin ciki sai daga baya ka buga mata ka buga wa layin ka ga yayanta ne azan akzabul hadith kaga wani an dauko shi a motar yan sanda raga ga. sai ka ce haba sun je sun kashe mutane sun fito wallahi yanzu suka harbe wani anan unguwar suka gada baka sani ba shi yan daba ne suka je suka yi fada aka kashe wani suka da koga suka zauce azanna akzabul hadith ba a san mutum ya rinka sakin zance ba tare da yana tabbas ba kana ji na tai wa kullu ilmin idda'ahu li ibadu min ilmi al-batin lam yujad fi al-kitabi was sunnah da Allah kula da wannan ilimin duk ilimin da wani bayi ko daga cikin bayi suka yi da'awarsa daga ilimin batini ka san yan ɗarika yan bid'a suna da wani wai ilimin baɗini wani wai ɓoyayyen ilimi ka san baɗinu to ɓoyayyen abu kenan <laughs> zahiru kuma bayyananne to wai akwai wani ilimi wai na baɗini bala ya ce duk wani ilimin da aka ce wai baɗini ne lam yujad fil kitabi was sunna ba same shi a cikin littafi da sunna ba dama aqida al sunna al kitab was sunna wa huwa bid'atun wa dalalah bid'a ce kuma bata ne wala yan baghi li adina ya mala bihi kada wani yadda ya aiki da shi wala yad'u ilaihi yad'u ilaihi kada yadda ya kira zuwa gare shi ilimin baɗini an samo shi ne daga 'yan aƙidar baɗiniya da Isma'iliya. da wasunsu da suke da wannan da kuma wasu daga cikin sufaye su wai nassin ƙur'ani yana da baɗini yana da ainihin wato zahiri akwai physical meaning akwai internal meaning ba kowa yake gane internal din ba it is internal so sai sai khasul khawas kebantattu specialist su ne suka san wannan la ya'rifu illa khawasuhum kenan zahiri kuma shine amma kowa sallah addu'a karatun qur'ani azumi wannan kowa ya sani wannan lokal ilimi ne kowa ya sani amma akwai ilimi a boye wanda ba san shi ba ga misali in sun zo batar da mutane sun ce abin da ake nufi da zakka shine tsarkake rai ba zakkar kuɗi ba da haratun nafsi da tanqiyatun nafsi ba zakatul mal ba azumi fa duk wani sirri shine azumi sirrin zuciya shine azumi kenan wanda yake da wannan ko da an ce ayi azumi to shi wai abin da ake nufi a wajensa a fahimtarsa ana an ce a kiyaye sirrin zuciya sai ga ya ci abinci da ramadan an yi magana sai ce shi yana da ilimin badini Allah ya sauwaƙe shi yasa ake ce da su al-munazzamatu sirriyya aka ce aikin hajji fa lahus. manya manya malamai me ake nufi da aikin hajji suka ce ai abin da ake nufi da aikin hajji ka je gurin shehinka waliyinka ka gaishe shi kai masa hidima ba wai a je ɗakin Allah shine aikin hajji ba shi yasa su ba ruwansa da zuwa aikin hajji ko a garin na an samu wasu da yawa ko sallar juma'a ba sa zuwa ibn ya magana sallar juma'a ya ce aya ku sallar juma'a ai ku ne take kan ku ku local mutane ko ne juma'a take kanku mu da muka nuna muka kai wata martaba ta matsayi na walittaka ai ba juma'a kanmu wallahi wallahi akwai shehunan da a garin nan suka mutu ba sa juma'a wani ma da aka abin nan sai waye wallahi shi abin da ma baya kai shi kawai tsabar kaunan muhammadu ne baya kai shi juma'a tsabar kaunan waye muhammadu ah kamar yaya a fassara ya mai bayani sai ce mutane suna kiran sunan muhammadu a masallacin juma'a za a kira muhammadu ko a hudu ba ce to shi da ya ji sunan muhammadu su ma yake ana kiran sunan muhammadu su ma yake saboda tsabar kaunar annabi shekewa yake yakan yi fana'i yanzu nan kaga a hankalce kenan kaga dai a gidansa ba a kiran sunan muhammadu <laughs> ko ba gaba ne na biyu kuma shi kansa ba a kiran sunan muhammadu to saboda in wani ma ya kira shi zai sheke ya suma to ina ga shi eh ban ji ba in babu aula me dalilin baya wannan shi yasa baya za ka ce da a karam kallon Allah ƙara imani shikenan ya kyama akwai wanda aka ce ya aka baya zuwa jami'a ya ce ai shi kullum asubahin sai yana bayan su da shirin ka duba wa tare muke kwana da shi ba yana nan ba anguwa ba kowa ya sani amma wallahi wai duk hamsa salawatinsa gaba ɗaya a maka yake yaya yake yana da wani ilimi na baɗini yana da abin in ya hau buzunsa yana hawa buzunsa ake zuwa a ɗauke shi a kai shi yayo sallah ya dawo duk saboda an raina mutane hankali a ƙasar nan ba abin da ba gaya mana ba mu din fa Allah ne ya kubutar da mu fa a'a wallahi talla wani ya so ya dallo da mu wannan abubuwan Allah ya taimake ni <laughs> wallahi tun muna makaranta muna junior secondary school an ga kana dan san addini sai ya ta maka ka abubuwa eh <laughs> a memory dina ba Allah ya taimake ni ya taimake mu gaba daya Um, waɗannan masu ilimin baɗinin akwai waɗanda aka samu wani mutum wani malami an same shi an ce waliyi ne ma shi abin da yake idan yan mata sun fito a garinsa yara yan mata yake bi sai bi su da gudu yana kama su yana rungumewa kwarai da gaske sai aka yi magana sai ce ah ya ce ai ku a idan ku ku ne kuke ganin wannan dan haram ne amma mu a ilimin baɗi ne ai ba laifi ba ne kenan ka ga wannan ilimin ba da nan wani kwaba ne ake na barna sai mutum karara mutum ba sai ya zo mutum fa sai ya zo ya ƙarya sai ce kai ne a wajen ka ƙarya ce amma shi a ilimin ni ba ƙarya ne sai a maka wata dabara a ce ai su sun kai wani matsayi na daban ne wallahi muna da misalansu da sunan su amma ana bi ne a hankali a hankali saboda kar a faɗi sunan wani waliyin wani ya gane kuma waliyinsa ne a daɗa an kara shi ya gaba <laughs> amma hakan da muke yi waɗanda suke yin abin suna ji a jikinsu sun san me ake nufi so babu wani magana wani ilimin baɗi kuma jahilci da rashin karatu shi yake halakar da mutane wal jalu da'un qatilun wa shifahu amrani fi tartibi muttafiqani nasun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka alalim rabbani in qayyim al jalu da'un qatilun jama'a jahilci cuta ce mai kisan kai jahilci ba cuta ce mai kisan kai kawo wuka amma maganin jahilci wasu al'amura ne guda biyu a jere suke an amrani fi tarkibi ko amrani fi tartibi muttafiqani nasul min qur'an, ko dai qur'ani aw min sunnatin ko sunna annabi wa tabibu zaka alimur rabbani babban malami kuma shine yake karantar da mutane shine mai bada prescription din shi yake bada maganin asha abi alqur'ani abi sunna a huta kada wani ya je aiki da irin wannan ilimi a nisance shi kenan dai yanzu in wuce daga yau ka san ilimin badini in ka ji ana ilimin ne to wani ilimi ne na tsiya da wasu 'yan bid'a suke tuciya da shi suke yin kwaba suke yin barna dan ya ba su dama su saba wa Allah وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تهل له يعاقبان إنا لمنها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق تو يا شيخ كما هركر aure a cikin تعالى السنة ما sunna بايد ba المرأة لا تهب نفسها yanzu duk girman mace malam ko ba ta da uwa ba ta da uba idan za ta yi aure ko ba ta da wali sai ta dauki danta za ta yi aure ne sai ta ji kai ɗanta shi zai bayar da ita ba gane ba ko mace duk yadda ta kai bata isa ta samu namiji ta ce na baka kaina da kaina ba a shari'a ba a yi idan za a yi auren sai dai ta tura ɗanta babba ya je wurin ɗaurin auren ya ce ni wane wane na ba da mahaifiyata ga wane shine waliyinta amma ita ba za ta zama waliyar kanta da kanta ba saboda kawwama mata maza namiji ya fi kwari ya fi karfi ko rabon gado aka zo ai kaga shi naira ɗari yake ci ita kuma hamsin kuma ba laifi daidai ne wannan in ka duba wahalhalu da nauyin rayuwa wanda ya fi kowa wahalar neman abinci da zirga-zirga namiji mace a zaune ciki a gida a ciyar da ita a taimaka mata to aure baya yiwa sai da wali وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تهل له duk wacce ta bayar da kanta ga wani to ba ta halatta ba ga wannan nan ba kwata-kwata yu'aqaba inna la minha shay'an idan har yaje taba wani abu a jikinta ko ya da ita sai an musu uquba duk su biyan kenan mace ba za ta daura wa kanta aure ba dole waliyin ya daura mata aure idan har wani in ta daura wa kanta da kanta aure to auren fasidi ne bataccen aure ne wannan shine ra'ayin jumhuru ahlul ilmi duk da cewa a mazhabar hanafiya ya halatta mace ta daura wa kanta aure a hanafiya a mazhabar hanafiya mace za ta iya zuwa ta daura kanta da kanta aure babu sharadin wali a gurinsu to amma wannan wannan mazhaba ta saba wa addini ta saba wa ra'ayin daidai saboda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali babu babu aure sai da wali kuma duk malamai mafi dun jayin malaman duniya sun tafi mace ba ta aure da kanta sai da wali mace mai rauni ya za ta je ta bayar da kanta in haka ne sai ta je ta kwace kanta waye ba ta rubuta kanta takardar saki ba tana da atifa wa nazariya ajila shi sa aka ce ta koma kan waliyinta qur'ani ma ba ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum marasa aure a cikin ku aurar da su ko ku aurar da su aka ce ko ce aka yi sa aurar da kansu shi yasa annabi ya faɗa a hadisi ayyu mamra'atin nakat bi ghairi wali ko bi ghairi idni waliha duk matar da ta yi aure ba tare da izinin waliyin ta ba fa nikahuha batil aurenta aurenta batili ne batilun batilun a bace yake inji annabi sau uku dole sai an samu wali kuma shi yasa shari'a ta hana al'adul mai al'adul wali ya zo ya taurin kai ya hana matarsa aure ya hana yarsa aure ko ya hana ya kiya bayar da mace ga wanda take so an hana wannan matukar ta yadda da wanda za ta aura din indai babu wata illa ta shari'a to bai ta a ainihin hana ta yin auren ba to shi yasa ce duk matar da ta bayar da kanta ga wani mutum ba tare da wali ba kuma ba a ba da sadaki ba auren bai yi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama kes dinsa daban ne manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ana iya bashi mace haka kawai wannan khususiya ne ta annabi sallallahu alaihi wa Umra'atan muminatan in wasallama امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها an إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الله ce mace mumina. in ta bayar da kanta ga annabi ya halatta amma wannan wannan specification ne aka yi wa annan muhammadu shi shi kadai banda annabi ba wanda aka ba shi dama kada wata yarinya ta zo ce na baka kaina da kaina ba sadaki ba a yi sai an ji an sanar da iyayenta da waliyinta idan aka kama suka yi aure suka ci gaba da zama haka sai an yi musu azaba sai an musu ukuba saboda sun yi aure babu izinin wali kuma a raba tsakaninsu kuma za a musu hukuban mazinata wani yaro ya bugo min waya wata ran daga ingila yana cewa akram kallahu da Allah na gaji a lafiya galau wai yana neman fatawa ne wallahi wata yarinya ce suka hada a jami'a suna karatu kuma gaskiya sun so junan su sun kaunaci juna a night club suka hadu ƙwarai kuwa zamu ai ba yadda ka je ma karatu can baka je night club ba ai zai yi wahala a night club wani ɗalibi na yake gaya mai ce tab ai malam night club na wani lokaci daga kai sai fanta za tafi aiki in ka gama ya dame ka ka cire shi <laughs> ayo ba arna ba ne <laughs> ba wani yaro ya je ziyara wajen wani abokinsa shi ma ingila ne ya kai mai ziyara ya je falon suna zaune suna abin nan zai shiga wanka kar sai ya fito daga ɗakinsa zikidir tsirara da tawul ɗinsa a kafada ya ce subhanallah shi ba ne daga najeriya ya je irin ziyara ya kai masa dan zagaya ga gari ya kan sauransu sai ya ga ya ce bari ya wanka ya fito sai ya ga ya fito ko wando babu ko fan din ma babu tawul din ma da ake daurawa matsiyaci bai daura shi ba ka yi radio tawul din kawai ya fito ya ce wani haka haka ya ce me ya ce kowa kwaya najeriya wallahi zai dar ya fito ya ce in ban da rashin wayewa irin taku ba me abin da kai kana da shi kai kana da shi wannan ma yana to me na koyo juna <laughs> wallahi ke faɗa <laughs> kai Allah raba mu da arnanci kuwa ine wala ana nan kwana nan na browsing a internet sai na ga wani wani wani hotel a wata ƙasa cikin kasashen turawa nan malam hotel din tsirara ake shigar sa hotel ne na cin abinci zikitar ake shiga ɗan iska ne marasa mutunci a wurin wallahi malak sai ka ga mutane tsara na ce a'udhu billah na ce Allahu akbar Allahu akbar lalle Allah ya yi gaskiya innal insana kafur dan adam ba bai shi tsirara kana shiga za ka cire rigar ka cire wannan ya shi ka je ka ɗebo abinci ka ci kana zaune tsirara ga wani yana zaune tsirara kuma akan tebur kuna ci kowa da gidan kuma maza da mata ko dan yi kyalle a dan yafa ba a yafawa na ce kak haka kuma ina browsing shi ma duk ba abin da ba gani wa intanet sai ga wata ƙasa nan wasu mata sun fito zanga-zanga mata su ma sun fito tsirara tsirara suke suna zanga-zanga tsirara masu dan dama-dama ne masu dan samu ɗan kyalle kaɗan suka sa a dan gabansu amma su da komai a waje dan kwalinsu da komai a waje duk wannan waɗannan turawan fa da suke wannan fa wai su ne suke ɗaukan wai dabbobi ba akwai dabbancin da ya wuce wannan kuma wai waɗannan wai malam wai su ne wai wayayyu fa waɗannan mutanen waɗannan aladun waɗannan da suke yawo tsiraran wai su ne wai wayayyu wai rayuwa wai irin tasu shi ne a wannan wani yaro ya je karatu irin wannan yake yake faɗa yake cewa yace yau ai lokacin zafi an shigo sai ga an shiga mota irin doguwar bus din nan ko jirgin kasa da ake shiga mai sauri din nan wallahi sai mace ta shigo daga ita sai fant haka za ta shigo wannan jirgin daga ita sai fant ka ga namiji kato zikidir daga shi sai gajeren wando amma wannan labarin malam ku tambayi wanda suke rayuwa a ƙasar tura za su ba ku labari ina yawa wallahi zafi zafi yayi yawa temperature is high za ku ga temperature bari ku shiga jahannama wallahi kul nar jahannama shaddu harra wallahi wuta jahannama wallahi tafi tsananin zafi to malin shi da nake son ga muku waya yaro ya bugon waya yace suna soyayya da yarinya kaza kaza amma dai abin da ya faru dai a takaice dai ma har an yi aure na cewa ya aure daura auren ce kawai kawai ta bashi kanta shi kuma ya dan nemi wani abu cikin dan abin da ake turo masa masa ya bata sadaki to ya aka yi kawai tunda sun yadda ai musulunci dama ai yadda ne ai it is an agreement <laughs> dan boko kenan Allah sauki ya haka yace yanzu wallahi yayan su biyu a haka ina iyayenta sun sani wallahi ba sani ba ko wakilci ba su turo ba babu wai mai hukuncin auren na ce ai ba auren da manzu na kawai kuke ya za a yi sai kun dawo najeriya na farko da ya kamata matukunna a yi muku hukuncin mazinata sannan wannan auren na is not violent and void ba yi da kyau ba aure ba ne ba mutum baya zuwa ba da kanshi wanda kai na namiji kana dama ka je ka karbo da kanka yanzu ka je za a daura ma aure in ka dama za ka ce babanka ka hakura ba zan je karbi kayana kawai ko wani babban ka ya maka ba daidai baka ce wali takan ma na kwace kai zaman ka zan je in karba da kai <laughs> idan kai haka din ba saba shari'a ba amma dai a dan saka ya tura wani din ba laifi tunda manzo Allah ma tura wani ai kenan kaga ashe wannan maganar da aka faɗa ashe ana yi ana yi mutum ya samu wata yarinya kawai su haɗa kai kawai sun ba da kansu juna suka je suka kama dan gidan hayan su kawai suna ta harkokin su to ai malam wannan ma sun yi kokari ma waɗannan sun dan yi kokari ma akwai waɗanda ma su a nan ƙasar su yarinya ce za ta tafi jami'a tana karatu a nan jami'ar za ta samu saurayin da ya mata ubanta ya turo mata kuɗi a account tana da kuɗi sai su je su kama gida a waje wannan yaron ɗalibin da shi za su rinka zuwa suna kwana akwai yaron da ya bugon mu abuja ya ce a university of abuja yake ya ce akwai yarin da ya sani ubanta a garin na yake mai kudi ne ya kai ta da ita da kanwarta a banki kawai ke tura musu kudi kullum atm kawai kullum alat yanzu sai a ta ta yi zirin dubu ɗari biyu ba wani matsala ba ne 200,000 250 500,000 in millions ake tura musu yarinya ta je ya kama musu gida mai kyau mai tsada yan mata yara ƙanana su su biyu wuri fafake ke ga motocin hawa ba ɗaya ba ma yarinya budurwa da motocin hawa ba ɗaya ba ta samu wani yaro kawai shi yaron da yake min fatawar ya ce yaron da aka samu ɗin wanda ya samu dacen shi a wurinsa <laughs> wai wai dace ne abokinsa ne tight friend ɗinsa ne ya ce wallahi wallahi malam wallahi malam ya ce a can yake cin abincin safe ya ci na rana ya ci na dare kuma a can yake kwana da yarinya ya ce kuma wallahi yarinya ce budurwa ubanci ya tura ta karatu kanwata ta fita ta imani take cewa wance gaskiya mun ci mutunci mun ci amanar mu. ya turo mana kuɗi ya mana kaza kuma yanzu ke zo ki abin nan ce aikin banza me ya wannan lokaci ne ke ma lokacin ki yayi zaki ne wallahi ka ta ga wannan dan uwana ina baka labari wanda shi ya ce kai ni malam an magayyace ni ma ni na je gidan ma na dan ci abinci ya ce sai zo ɗalibi ne abokinmu kurin gara basa wallahi sai zo sai mu sallama koma ɗaki je su rufe kofa da yarinya kuma wallahi ba aure aka yi ba eh tunda tana abuja ubanta ya sai mata motocin hawa yaron nan kawai dai shi da motar yarinya nan dan talaka ba Allah ya taimake shi shi a wurinsa malam me za a da wannan rayuwar ina faɗin wannan ne ko Allah zai taimaka ya shiga ranka ya shiga zuciyarka ko kana da wata yar uwarka ko ya wane ne take karatu a wani wuri ka rinka kai mata unexpected visiting Allah kuwa ka san yaushe suke lacca kuma ka san ina ne wurin kwanansu kuma ka san kawayenta su waye yasa da yawa yawan su irin wannan zaka zo ne kai aure kana ga dara ka aure wata wayayya ai yar boko yar kaza kaza kaza ne zaka je ka ɗebo mabarnaciya sai sun gama iskancin nan su dawo suna raɓa raɓe ka zo ka ɗebe ta ka ɗebo matsala wallahi wanda ya ɓarnar da ita da ya ganka sai ya ganka gaja kawai sa wani lokacin ka samu yarinya ba ƙauye kaga ba ƙauyen na kai ganin ana ganin su ƙauyawa wallahi sun fi daɗin sha'ani eh ba ina ba kauya ce eh ka yadda ba kauya ta ko ta ka shigo da ita birni ta ci abinci ta haske ka wayar mata da kai <laughs> ba malam ba haka bane ba to ka je ka dauki wanda ta waye tafi ka wayewa ka dauki wayayya ta waye ta san komai yau ni namiji akwai namiji da ya isa ya min kaza kaza kaza ta yi idan ta ya bude ta saba da maza wallahi kuwa ba ta sarrafu ban gaya maka amma ka samu yarinya yar ƙauye dama a kauye take ita kunya ma take ji kunya ce da ita ita magana ma ba ta iya yi amma ga yarinya kuna magana uh ta zare maka ido <laughs> to bari ne tsaya karin je karin je tono watakila wani budurwarsa haka take masa ya zo ya bata red card <laughs> almuhim ba riba ba riba ku ɗaliban ilimi ne in gaya muku ba riba kuma da wanku ba ku rijista ku shiga harkar auren ba ba riba duk ya da kaga tana da wayewa sama da ka'ida wallahi ba alheri bane ka aure ta Allah duk mace ribar mace yadda ake morewa mace dan ba ku aure ba galiban namiji ya fi jin daɗin rayuwa da mace in ya zama tana da wani respect da take baka tana ganin kafita da wani abu shi yasa shi ma matsala ne ka auri matar da ta fi ka kuɗi ko gidan sun fi ka kuɗi shi ma matsala ne don za ta ga kamar akwai wani financial influence da ya ɗauke ka yi kai ka dan ka je ka aure ta so dole ne mace ta ganka kana da wani dan ko ta dan fi ka fita da wani abu ko yaya ne ne ko da dai kan ku daya kuma karatun ku ka nuna ke na farko karfin ki wallahi a gwarai da gaske sai an musu haka dole ne ka nuna wa mace ka nuna fa kai fa kai oga ne kai ne a sama amma matukar ta fahimci baka da wayo a ai ba kai ta bata umarni ba wata wani ba matarsa ta fito ina zuwa ne ina zaki ta ce sai na dawo <laughs> wallahi ina zaki je gaya mun na dawo na ma bayani da Allah ka don wasu my time wani ya haɗu da matarsa tana da mota shi ma yana da mota in garin Allah ya waye yana wanka zai fita ita ma tana wanka za ta fita ba makaranta take ba ba aiki ba kuma tana da wurin zuwa wata rana ya fita abin nan sai suka yi kiliya a hanya kawai sai ta yi mai wuta fau fau shi ma sai mata fau fau ya gaji a ina zuwa ne a sai na dawo wallahi wayewa ne ai ba wayayyu ba ne wayayyu ne wayayyu ne ai mace da kake gani kana daga mata in ka dage mata nan haka kaga take daya to ka neme ta azra'i ke sa tsaya ka kafa mata jan yawa kana da daman ta je can tsaye da ita nan in ta nemi gidan unguwa za ta je gida uku ka ce ɗaya za ki Allah ka ce maka ke wadda ke wala ba zai haƙura kada mata su jini ce wannan yana koya mana wallahi malar suna da wahalar sha'ani ne cases na mata ana kawo ma cases na mata wallahi wani dan uwa ku yi haƙuri it is an experience saboda mu fahimta wani dan uwa ya zo ɗaliba ce matan nan tasa ɗaliba ce ya kawo na farko ita ta kawo ƙarar shi yana mata kaza yana mata kaza ya ce malar rabu da ita ba ta da kirki yan duniya ce ta goge gogaggiya ce na ce wancan ya ce kwarai wala ya zo yana mun bayani sai gashi ya kawo ya ce ai ka santa ka san murya ta ko sai gashi suna jayayya da shi suna magana kawai sai ta naji a waya sai ya ce malam saurara ka ji kawai malam sai ya tana kutuntuma masa ashar dan abu kazanka idan wancan ka ta kira sunan mahaifiyarsa in wancan ka wancan ka ne ka sake ni ni kika zaga kafin ya rufe baki pau sai na ji a waya ya dauka sai na ji pau sai ce malam duka na fata yi <laughs> wallahi nake gaya maka na ce duka ya ce wallahi tallahi duka na ta yi na yi magana kuma ta ce in na isa in sake ta kuma yanzu shine za ta zo ta kawo kara ta ce na mata kaza na mata kaza to malam har duka suna yi ka biya hankali ai ni na gani wallahi in ba wance ba ni wallahi ba zan iya rayuwa ba kar ka rayu kada Allah sa ka rayu in ba wancan ba iyaye mata ai mun afuwa da Allah wa idza ra'aita ar-rajula yat'anu ala ahadin min ashabi rasulillah to ya shiga babin magana sahabbai idan kaga mutum yana sukan ɗaya daga cikin sabon annabi ko ya shi رضي الله عنهم صلى الله عليهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم انه صاحب هوى وصاحب قول سوء كسني wannan dan bid'a ne shine sahibu hawa du mai zagin sahabi sahabin annabi ko mutum ɗaya ne ko ba shahararre ba ne duk wanda ya zagi sahabi ya zama dan bid'a kuma yana ɗauke da mummunan zance li kawai da alaihi saboda wanda ce zukira annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce idan an ambace sahabbai na yace fa amsiku in dai an kiraye sahabbai na to ku kame ku daina su ku daina la'antar su wa qad alima annabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min adh-dhalali ba'da annabi ya san cewa za a samu kurakurai zalal kaucewa bayan ya mutu tabbas tunda ba mai bane ai ba annabawa bane yan shiya ne suke daukan isma suke dora sahabi sahabi ai ba masumi bane zai iya kuskure zai iya daidai amma dai ya kuskure ba zai ce ba za a ce ya zama kafiri ba falam yaqul fihim illa khairan annabi ba abun da ya faɗa kan sabon su sai alheri shi da ya zauna da su kuma yanzu ba duk wanda zai zo ya zagi sabon annabi to yana nuna cewa manzo Allah bai iya tarbiya ba ina tun shi ya zauna da su ya musu tarbiya abokanansa ne yi. to daga baya ka zo kana zagin su ka nuna cewa annabi bai yi a akan abin da ya zo yi da yi ba dan ya tarbiyanci mutane da suke kafirai mutane da suke kafirai wani ai ya buga misali a nan kasar na ji daɗin wannan misalin ya burge ne ya kira ɗaya daga cikin shugabannin malaman shi'a da suke zagin sabbai a nan kasar mutanen suna tattaunawa sai yake cewa wa almajiran sai ce ka amma gaskiya malam wanin kunnan gaskiya duk mutanen da suke gindinsa mutanen banza ne yawanci marasa mutunci ne wallahi malam din waɗanda suke abin da ɗansa manyan wajen malamai ne wane ne wane ne sahaba da ma ko zama baya yi ma kullum yau ya tafi kaza kaza ya tafi ko tarbiya bai yi tarbiyan mutane ba gaskiya mutanensa kuma bai da magada ce kuma an yi a gaya mun waye magajin sa waye zai gaji shi ya rike kujerar da yake wannan rawanin da yake yana zagin sa ba nan wa zai gada wallahi ba wallahi kaza kaza kaza kaza kaza fi san wallahi yana da magada ai ya iya tarbiya ai kaza kaza kace yace to shi ya iya ko suka ce ya iya sai ya ce to annabi fa annabi fa ya iya tarbiya ko bai iya ba a tsara kaka to zancen dai da zai tsaya a nan kenan ba za a ce ya iya ba ba za a ce bai iya ba in ya iya su waye tarbiyar sabai to ya iya tarbiya annabi ya iya tarbiya ko to ga ya tarbiyantar da sabai don su ya zauna da su su ya aure yayansu su suka aure yayansa su suka raka shi yaƙi to kwatin da ya iya tarbiya ya tarbiyantar da sabai kenan to kenan sabai na kirki ne to kuma ya saba wa da su bai iya tarbiya ba in ya bude baki ya ce annabi bai iya tarbiya ba sare wuyansa za a yi dan ya zagi annabi to ba zai iya faɗa ba amma dai zai zagi abubakar abubakar fa duba matsayin abubakar abubakar da manzo Allah ke cewa wallahi la wuzina imanu abubakar da za a dauke imanin sayyidina abubakar a dora shi fi kiffatin a wannan tafi guda daya da imanin sauran mutane na duniya a wannan tafin yace wallahi la raja imanu abubakar wallahi imanin abubakar siyarin jayi duk duniya ya fi mutane imani annabi ne ya faɗa shi ya san shi amma wurin mutanen na abubakar kafiri ne to ni na rasa wani irin ideology ne wannan me mutane suke so me suke nema a duniya ka zagi abubakar kai ka zama na kirki kani da Allah fa mutane ba su daina disibin kansu ba ka tsinace wa na na Aisha kuma kai taka tsohuwar ta zama ta kirki mahaifiyarka musulma ce ko mahaifiyarka ta Allah ce ko amma na Aisha kafira ko mai ce na kafirci wallahi wani abun mamaki hauka da rashin wayewa kwanan nan na duba intanet a cikin ipad sai na ga wani malami wani yaro ya turo wani uh, clip daga iran wani malami ya tara ɗalibansa yana zagin na aisha zagi sosai ya kira ta in ya kira aisha tura mata ashir ake la'anatullahi alaiha ka san da ya zo bayani me ce yana yi wa ɗalibansa bayani yana cewa yana daga cikin illolin na na aisha ita ta kashe sayyidina husaini wai wallahi tallahi zuwa ta yi ta samu gawar sayyidina husaini wai bayan ya ma mutu ta same shi da bindiga da pistol sai ta harbin gawarsa kaga da yake diga ne mahaukaci ne sai ce wai ka duba ƙaryar ma mutum zai ƙarya ai sai shirya ta wai da fisul bil musaddas al-mantiqiyya dalakat ar-rasas ala sayyidina Hussein radiyallahu anhu wai ta dauki fisul wai bindiga wai na Aisha wai gawar Husaini wai ta ragarga da bindiga kuma wallahi malam suke ta kuka suna ce Allah ya tsine mata to abun tambaya yaya aka yi zamanin na na aisha aka samu pistol yanzu mai hankali ya kamata a gaya masa wannan iyadda to da yawa cikin maganganun 'yan shi'a da za ku auna aunawa kuna dubawa za ku gani wato ba lokaci ne ma don nema kawai dai allah ya sa abin nan ma wato mutane ba karatu suke ba da mutane suna karatu karanta a gidan shi'a wala ruwan sha ba za ka ba don shi'a sha ba amma yawanci mu muna mutane uzuri saboda wallahi tallahi jahilai ne ah, yau mutum ne za a gashi bai da tarihin ilimi bai tarihin galiba da wahala ka ga mutumin da yake tarihin ilimi yana karatu ya wahala akan harkar karatu kaga yana shi'anci jahilai ne kitabur ake ɗiba kurum a ɗauki mutum a loda shi kurin ya rinka ɗaurar rawanin nan shi ke na zama malami shi ne abin tausayi amma irin wannan wa'azi da wannan bayani idan ana mutum yau kansa adalci ka tsaya ka binciki kanka wacce riba za ka ji Za ka ci a cikin addinin da kawai sabai ka rinka zagi me ya karuwa me ya karuwa ciki kuma akwai da yawa gidajen ɗariko ɗariko na garin nan galiban yan shiya ne suna tarayya da yawa akan harkar shi'a da yawa da yawa saboda jahilci to duk wanda kaga yana zagin saba ya saba annabi shi sa ma imamu ibn kasir sai imamu malik suka ce duk wanda ya zagi na aisha bayan allah ya kubutar da ita ya wanke ta ayoyi sama da goma sha ɗaya a cikin suratul nur allah ya ambata na wanke na na aisha ya ce duk wanda ya zo ya zage ta bayan wannan to ya zama kafin imam ibn kafir ya ce duk dan an da ya zagi sahabi ko ya zagi na na aisha kai to kafiri ne to ya gare ta qur'ani to qur'ani ya ce Allah ya yarda da su sun yarda da shi to kai kuma ka ce ne to wanne za a dauka kuma abin da zai baka tausayi yan uwanka ne yalan ku daya fentin ku daya garin ku daya unguwar ku daya ɗabi'a ku daya amma an samu kuskure yanzu ko auren mutu annan da yan shiya suke a garin nan bai kamata a kyamaci shiya ba auren mutu'a kwanan nan ana wani taro ni da kaina na zo wuce mun zo karatu muka ga wurin wanda wa ya ce mu ai karfe 12 dare tana yi 12 wani ya dauki laspika yana cewa samari duk wanda yake son auren mutum a ya tsaya akwai yan mata wallahi tallahi malam anan nan gaba kaɗan ai wani an yi hirar shi shi ya bai zuwa takura mana mu aure ya gagara da mu ga addini ya halatta wa ka je ka samu yarinya ka bata dubu biyu ka dan yi wata biyar shida da ita mutu'a a garin nan ana yi fa da yawa yara yan mata ake samu sai a ba su wani abu na kashewa wai ana auren mutuwa da su jina kawai wannan a madina muna Islam university a madina muna karatu yan iran sun sha kawo mana tallan matansu su wallahi saboda su rena mutane hankali ina tuna wannan lokacin wata rana wani dan shi ya kira mu har hotel dinsa a nan a gaba da masallacin haramun madina muka ce muka ɗalibai bari mu gwada hankalin wannan mutum. muna jami'ar musulunci ta madina muna karatun aƙida da addini ka ce za ka tallata mana shi saboda kare na mana hankali ai kuma rinka surfa shi ashe kawai rawanin iska ne bai da wani karatu bai san kawai ba wallahi ashe an ce ma ba abin da isa ne amma malam a haka suke zuwa suke halakar da mutane mana to suna nan ana bayarwa ku nisanci wannan manzon Allah ya ce in an ambaci sahabbai na ku kame baki ba a sukan sahabbai ya jama'a annabi ya ce zaru ashabi wa la taqulu la taqulu fihim illa khaira hadisin wasu malamai sun ce hadisi ne wasu kuma suna cewa magana ce kawai ku kyale sahabbai na karku ku dauna abun ba alkhairi akan su ba aqida ahlus sunna wala tuhaddith bi shay'in min zalalihim ba a so a zanta wani abu na kaucewar sahabbai yanzu kaga duk wanda ka daina zagin sahabi ba ba ahlus sunna bane saboda a aƙidar ahalus suna in ma sahabi ya yi kuskure ma ba a zuwa a ambata gashi nan wala tuhaddith bi shay'in min zalalihim ko da sun yi kuskuren kada ka zantar yanzu misali Allah ya kiyaye mahaifinka ya je aikata wani abu na barna da Allah idan ka je ka zauna sai ka je kana yadawa ba zai ba ko Mahaifinka ta yi wani abu na rashin kyautawa da Allah duk inda ka je sai ka faɗa Daddara ta yi kuskure ne ya kamata ka je ka yada to me yasa abokanan annabi sahabban annabi surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu je muna zama muna yada wasu maganganu wanda yake na ƙarya ne akan su wannan misali ne na hankali fa ai shi a bata yi ba wala harbihim ko yakin su wala ma gaba anka ilmuhu ko abin da ilimin ka ya buya a kansu wala tasma'ahu min ahadin yuhaddithu bihi kada ka saurari wani da yake zance kan sahabban annabi kakka saurare shi kakka yadda fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta saboda zuciyarka ba za ta kubuta ba in ka ji sukan sahabbai shi sa malamai suka ce yana cikin alamatu ahlud dalali wan nifaqi alamomin batattun mutane kuma munafikai akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ku ji ana sukan su suna kiyayya da su ba sa son su mutum kaga kullum in ya zauna ba abin da yake sai dai ya kira sahabi ya zaga kira sahabi ya suke ke suke su amma ahli sunna na kwarai su ne suke son sahabban annabi son sahabban imani ne bu'dun nifaqun wa kufrun wa tubyan kamar yadda ibnu abul az ya faɗa yace wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala natabarra min ahadi minhum ونبغض من يبغضهم وبخير وبغير الخير يذكرهم yace wa hubbuhum imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa tughyan wa nifaqun wa tughyan ahlus sunna suna san sabban annabi suna kaunar su san sabbai imani ne abai sabbai kafirci ne munafirci ne zalunci mutanen da suka aura wa manzon Allah suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina awaw wa nasaru sune ne ansar dole mu so su gaba ɗaya mu yabe su mu yi koyi da su duk wanda yake sukan su ba da hujja yana sukan annabi ne directly yana sukan annabi ne ko matarka aka zo ana suka a gabanka ai ka san ana cin mutuncinka ne a gabanka kana nan ana zagin matarka to ya yan a suke zagin na Aisha ai kaga annabi suke zagi cin fuska ne fa'alamu annahu sahibu hawan wa sahibu qawlin su'il annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai kasance a tsakanin su saboda ba ba na kurakurai saboda ba a ma'asumai bane za su iya yin kuskure yawa ba za su ba za su ba za su wato ba sun rayu ne rayuwa irin ta annabawa ba amma in sun yi ijima'i duk abin da suka hada kai suka ijima'i to ijima'in su masu ne kukula kula ɗaiɗaikun sahabbai ba masumai bane amma in sun yi tarayya dukansu to ra'ayinsu masum ne ba za su taba haduwa akan ƙarya ba ba za su taba haduwa akan zalunci ba ishtima'uhum kuma ala haqqin hujjatun qati'a hujja ce tsayayya tabbatacciya amma abin da suka yi sabani a tsakanin su to sai a duba wa yafi karfin dalili sai a bi su da su da sauransu duk ne za su iya yin kuskure tabbas kamar yadda aka faɗa kuma falalarsu ta fi kurakuransu daddara sun yi kuskuren amma alherinsu ya fi yawa yanzu mutum wanda ya rayu shekara ɗari ko kuma mutum ka ce ka lissafa ayyukan alherinsa yana da aiki alkhairi tamanin yana da kuskure ashirin da Allah ya kamata ka ka tsaya kana yin emphasizing akan wannan ashirin din ko a jarrabawa ne idan mutum ya ci tamanin ai ma ya samu ya faɗi ashirin fa ɗari ake so a ci ɗari ake so amma ashirin ya faɗi warwas amma sai a bashi A eh, wai ya ci distinction to amma bai su ba na a yi musu wannan ba wannan fa in fa sun yi fa to saboda illa littafan a cike suke da ƙarya ƙarerai ƙarya na fatar hankali babu makaryatan mutane a cikin yan bida irin yan shi'a haka ibnu taymiya ya faɗa yace akzabun nas wa ajhalun nas suka fi kowa kuma bakin jahilci Allah ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba wannan aya ce take rabo yabo ga sabon annabi laqad Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar Allah ya yafe musu da al-muhajirin da al-ansar sune sabon إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا wala kada afa Allahu anhum Allah ya yafe musu annabi shi yasa bai faɗi komai akan su ba illa alheri so ku nisanci zagin sahabbai wa za ya sami tar rajula yatsunu ala ahli al-athari aw yaruddu al-athara aw yaruddu ghayra al-athari fattahimu ala al-islam in ga mutum yana tuhumar hadisai al hadisai ko maganganan sahabbai ko tabi'ai duk wanda ka yana suka shi ma zaka same su akwai wanda ba ruwansa da hadisi shi ba zai zagi sahibi ba amma ba ruwansa ma da hadisin annabi to ya kori ma hadisin annabi kai ka kama magana wai wani ibn taymiya ko wani imam malik ya ce suna nan da yawa ba sa respectin maganar kowa in ba ta Allah ba au yuridu ghayra al-athar ko kuma tuhuma wato shi abin da yake so shine abin da ba hadisan annabi ba fattahimu alal islam ka tumci wannan akan musulunci wala ta shuk annahu sahibu hawan mubtadi' ko shakka kar kai wannan mabucin son zuciya ne dan bid'a wa alam anna jawra sultani la yanqisu فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه وتطوؤك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك bala ya ce ka sani cewa zalincin mai mulki in Allah ya haɗa ka da mai mulki wanda yake a zalimi yana zalunci to wannan fa baya tawaye ko farilla daga cikin farillan ubangiji da Allah ya farlanta sa daban farillan Allah da Allah ya ajiye na abauta masa aje a ci gaba da yi abinda Allah ya farlanta akan harshen annabi jauruhu ala nafsihi zalincin sa yana kan kansa duk shugaban da ya zalunci mutane to yana kan kansa tadawu'inka da biyayyarka tare da shi da'a da za ka yi masa da biyayya da za ka yi shugaban tamun abu ne wannan cikakke insha Allah kuma Allah zai baka lada duk da cewa zalimi ne wannan shugaban aljama'a sallar jam'i tare da shi da juma'a in yana zuwa Ayi yi da tare da su jihadi in suna fita a yi da su kullu shay'in min at-ta'ati duk wani abu na da'a fasharikum fihi kai musharaka kai tarayya da su a ciki falaka niyyatuka to kuma niyyarka tana nan tana tare da kai wannan yana nuna mana aqida ahlus sunna ana biyayya wa shugabanni ka a yaƙe su kada a yi fada da su a yi musu nasiha in sun yi kuskure baya hana in sun yi kuskure a gaya musu baya hanawa amma kuma shari'a ta hana dau makami a kansu wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani duk wanda kaga yana mummunan addu'a wa shugabansa mummunar addu'a wa shugabansa alam annahu sahibu hawan ka sani cewa mai son zuciya ne Allahumma illa shugaban nan ya zamanto shi yake mummunar addu'a wa musulunci da musulmai ko yana halaka addini to wannan kan ya kamata ya addu'a shi ma Allah ya halakar da shi wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi duk wanda kaga yana yin addu'a ga wani shugaba cewa Allah ya shirya da shi fa alam annahu sahibu sunna to wannan ahlus sunna ne ahlus sunna shine kullum yake addu'a wa shugabansa Allah ya shirye shi ba wai dan yana ba shi wani ba Allah ya shirye shi Allah ya gana da shi insha Allah لقول الفضيل بن إياد سبب الفضيل ابن إياد يكي تشوى لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها illa fi sultani. Fudail bin Iyad yake cewa inda a ce ina da wata addu'a guda ɗaya da aka bani ta garanti in nayi Allah zai karba to wallahi wa shugabana zan sa ta nayi ta Allah ya shirya da shi dan in ya samu shirya al'umma ta samu shirya gaba daya haka Fudail bin Iyad ya faɗa idan ka ce Allah halakar da shi Allah ya kaza Allah ya kaza to ya halakar da shi ya zama dan duniya to kuma shi yake shugabantanka kuma baka ce Allah raba ka da shi ba to kaga salakakke ne yake ka in jagoran in ya zama alakakke kai ma ka bi hanya kenan aka ce da fudailu ya aba ali fasir lana hada ya aba ali fasara mana wannan magana ta ka ce da kana da wata addu'a da Allah ya ma alƙawarin zai karba ko da kwaya ɗaya ce wa sarkin ka wa shugaban ka zaka yi wa kala sai ce idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni lam ta'aduni kai zai zama idan na sanya wannan addu'a kwaya ɗaya da aka bani a matsayin mustajaba ce in yi wa kaina ai ba za ta wuce kaina ba amma wai idza ja'altu fi sultani salaha idan na yi addu'an nan na da ita ga sarki na shugabana to zai gyaru fa salaha bi salahihi al-ibad wal bilad idan sarki na shugabana ya gyaru to kaga bayi za su gyaru kuma gari ma zai gyaru shi yasa ake so a samu shugaba na kirki ba shi yasa yanzu mutanen banza ba sa bari a zabi shugaban kwarai ba saboda in an samu shugaba na kwarai al'umma ma sai ti take in ko aka samu shugaban banza dan tamore to kuma ma dan tamore zai zama gashi nan dai ana ta gani wa umirna an nadwa lahum bis salah an umarce mu yi musu addu'a ta hanyar shari'a walam nu'mar an nadwa alaihim ba ce mu yi musu mummunan addu'a ba wa in jaru ko da sun yi zalunci wa zalamu li'anna zulmahum wa jawrahum ko da duk da zalunci cewa saboda zaluncin su azulm wal jawr duk zalunci da wuce iyaka ala anfusihim akan kansu ne wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimin in sun gyaru kuma ya shafe su ya shafi musulmi gabaki daya to wannan kenan so kaga wannan yana nuna mana muhimmancin a ainihin wato wato ai musu addu'a ta shari'a Allah gana da su wala tazkur ahadan min ummahatil mu'minin radiyallahu anhunna illa bi khairin ya rufe magana ce karka ambaci daya daga cikin matan annabi in ba da alkhairi ba kaga wannan ma raddi ne ga yan shi'a dan su kan matan annabi suna zagin su in banna na khadija Aisha wani dan shi'a ce Aisha ai a karshen zamani ma sai an tashi Aisha ma a kabarinta an tsayar mata da haddi Wa idan mahadi ya zo mahadinsu zai zo sai an tono ta a kabari an zane ta saboda wai mazinaciya ne a billahi gaba ɗaya ba sa mutunta ta aisha a garin nan famala akwai yan shi'an da suna da karnuka sunan karnukan nasu aisha akwai wanda yake da kare kare wallahi aisha kabir sunan sunan sunan karen nasa abubakar akwai wanda zai zo zai sai shinkafa da wake a gun wata yarinya cike mai sunan ki ce Aisha a ce baran saya ba bani kudi na yarinya ce ce ki je ki ce yace iyayen ki sun cuce ki Aisha suka sami ki to jahila ce yar talle ta koma gida tana kuka ta ce an cuce ta ita a canja mata a nan nan ƙauyukan nan wallahi wallahi a nan ƙauyukan a nan ƙauyukan nan nan na wajen gaya gaya din akwai garin da wani yaro ya kawo mana cewa ya kamata mu je mu yi wa'azi akwai wani yaro ya je rani ya je ya karbo shi'a gaba ɗaya garin mutanen ƙauyen duk sa suna duk mai suna abubakar da umar ya ce sai sun canja to an ga dan rani ne ya je ya yi karatu ya dawo yana ba da ilimi duk ƴaƴansu ma suna su aisha ya canja ya ce duk a da su fatima wannan masifar kuma wannan uwa kwanan ne ya kawo mana ita ya ce ya je ya gano ta ka mu sai an je an gano ɗiya a gaya maka saboda kai ne mai wa'azi ka je kai ta fama to Allah ya mana mai kyau bari mu dan dakata a nan saboda yanayi na lokaci Allah ya samu cika da imani Allah ya datar da mu za mu tashi wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'id fi jama'atin ko a sa alama a wurin kai kai ne mai da mu baya ni da ma Allah zai taimake mu wani wata in ya zo ba sai mu yi masa tukin tsaye ba littafin nan mu kammala shi ko bai zai kammalu ba yana da yawa na'am to ba laifi insha Allah Allah zai sa muna da imani da nisan kwana falyu'azzin almu'azzin amsik na ina waya ta wannan waya zan yi ban ɗaya ba ba sauri bismillah rahman rahim wannan bawan allah yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce yana da rago ya yi rashin lafiya ya rami. kuma yana son ya layya da shi shin ya halatta ya layya da shi idan rashin lafiyar bayanan ya ce ta ramar da shi duk ramammiyar dabba ba alayya da ita kamar yadda annabi ya faɗa hadisi yana nan a cikin littafai da yawa na hadisai da wasiyya a karanta sifofin ragon da ake layyar da shi ko dabbar da ake layyar da ita lada ake nema ba wai ana yi ne kawai don a sauke wajibi ba a nemi mai kyau yanzu in aure za ka je nema aka ce a kai wani abu aka ce a kai rago kana neman aure ne ko wani abu ai za ka nemi lafiyayye kosashe ka kai ko ko ba ka bane amma da yake layya ne na Allah ne bari a nemi bari a nemi motsatsi a kai wannan ba daidai bane kuskure ne sani ba kowa na fahimta na lalle ne ko makafar rago ko gurgun rago wanda makantarsa ta bayyana gurguntakarsa ta bayyana ba a yin layya shi sannan layyan nan kuma ku sani cewa wajibi ne dole ne saboda manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa duk wanda ya mallaki abin layya kuma ya ƙi yayi layya to ko masallacin idi mu kai ya daji kuma nan nake jan hankali da kiran samari matasa galiban abin da ke faruwa yanzu a garin nan matasa ba sa layya sai ga mutum sai yi aure yake yawa ni na rasa ina aka samu wannan wannan ilimi shi kuma a ina aka samu wannan fahimta mutum yana da hali yana da kuɗi in babur ɗinsa ya lalace zai iya cire dubu ɗari da wani abu ya zai canja sabon babur ya ta ɗinki yana sa hulunan da ya ga dama agogo da ya ga dama yarinyarsa kawai budurwarsa a sallah sai ya mata hidimar dubu arba'in amma ba zai iya cire naira dubu ashirin ya sai rago ya layar shi ko dubu talatin ya sai rago ya layar shi ba wallahi yana kanku kowa ya tara kuɗi ya layya ya eh, gaskiya ne wani ya ce ai bai da shi bai da mai dafa masa baka da mai dafa maka ka kawo shi kofar gidanku ka gani idan ka ɗauko itace ka hura ba za ka samu masu taimaka ma ka gashe shi ba kuma dole sai an gasa maka kaci ka ba da shi ɗanye mana sadaka so ya kamata ku sani cewa wallahi ba kuna zuwa kuna yin umra kuna yin aikin hajji ba ba mutum yana hada kudin sai je umra ba ba kana tashi kai sallar nafila ba kana tashi kai ibada ba me yasa kake yi to ita ma lai yake yi haka wannan hukuncin da maza da yan mata duka kowa je kar a zauna ba a yi amma mutum bai da hali wannan yana da uzuri ga mutum <laughs> Allah ya sauke mutum yana daukan albashi saurayi ne shi matashi ko aure bai ba ya yi karatu amma yana samun albashin wajen dubu saba'in a wata amma wallahi sai ga baya laya akwai wanda shi kuma kokari ne shi sai dai ya saya wa iyayensa shi amma bai zai ba to a shari'a ku tsaya mu fahimci ilimi na gaskiya waye ya ce ka saya wa babanka kai ba kai ba waye faɗa kamar yanzu misali mutum ne da ya samu kuɗi sai ya je ya biya wa baban saji shi bai je ba sai ya biya wa baban saji wannan babi ne na ibada wannan ibada ce sai in kayi ne ma wani yake da hakkin kai masa dan kai ne wajibi lokacin da ka samu kuɗin nan wajibci yana kanka ne ku fahimci wannan fa a al'adar mu dai ba haka muke ba galiban ma zagin kaza ya za a kai ka je hajji ubanka bai je ba to in kudin kujera ɗaya ka samu ita ce kuma da babanka da mamanka kuma suna ne za ka yi canki canki za ka yi ka je in ka je ka dawo Allah ya hore ma sai ka biya musu haka ake dan zuwan ka din shine wajibi amma biya musu babu nasin da yace dole sai ka biya babanka aji babu nasin isani ne kyautatawa ne to kai kuma wajibi ne akan ka wannan fa karatu ne fahimta ne dan kar wani ya dauka ko ah, abin nan ne dole sai ka gane idan baka gane ba sai ka je kai abun da yake ba daidai ba kuma fahimce ne ba cewa ne dan ka biya wa mahaifinka aikin hajji ba kai kuskure ba haka nake nufi amma dai wajibi akan waye ne nassin da yazo yace waye yace waye ku biya wa iyayenka aikin hajji ko ko ce ku je aikin hajji ku je to ce waye kuma ku je ku biya iyayenka su layya ko ku kukuyi kukuyi aka ce idan kai kai ka samu wadata sai kai zaka iya yi kai naman ka basu ina fata ana fahimta wani bawa Allah ya zo yana yin aikin hajji yana zagayawa sai annabi shi annabi sallallahu alaihi ya ji shi yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma an shubru mata sai annabi ya ce kai zo ya zo ya ce man shubru ma waye shubru mata sai ya ce wani mutum ne akul li au qaribun li dan uwana ne ko na kusa da ni sai annabi ya ce kar kai kai kai aikin hajjin ne sai ya ce a'a ban yi ba sai ya ce ta hujja an nafsika thumma hujja an shubri ma ka je ka fara yi wa kanka aikin hajji sannan yi wa shi burma aiki haka annabi ya faɗa hadisi ku yi aikin hajji ku yi layya kuma ku taimaka wa iyayen Allah taimake mu waɗannan kwanaki jama'a na goma ƙarshe waɗannan na goma farko na zulhajji su ne gwalagwalan kwanaki kwanaki masu albarka kwanaki masu amfani a duk duniya su ne afdalu ayyamin duniya babu kwanakin da suka fi su alheri ko goma karshe na ramadana malamai suna cewa bai fi su ba ka gani goma karshe ne ba a bacci ana ta sallah ko an rakana a can to waɗannan kwanakin in dai a yi ne da rana dai sun fi goma karshen ramadan da daddare ne goma karshen ramadan suka fi wannan dan akwai daren lailatul qadr a cikin su wadancan amma yanzu waye ma ya san cewa wannan suna da wani falala ana bukata a azumce su da yawa malamai sun ce a azumce su an samu hali a azumce su a azumce su idan ba azumce su ba a azumci mafi yawancin kwanakin yanzu na san akwai mutanen da tun shekaran jiya azumi suke har yau gobe ma za su yi ga uwa uba azumin alfa ranar juma'a annabi ce shekara biyu zunubi an yafe ma an kai shekara biyu kai yanzu ta kuskure ma juma'a nan ta zo ka kana ɗibar dumame da safe ba an gama da kai ba Allah kuwa amma ka tausaya mutane in ka je kasuwa za ga ana ta cin abinci ba a yi abin tausayi yanzu malam wani istighfari za ka yi ka je a yafe ma zalumin shekara biyu wani istighfari ne wani istighfari ne za ka yi zunubin shekara biyu ba to idan kai aikin hajjin nan insha Allah in kai aikin afwan arafa azumin arafa shekara biyu maza Allah ya ce za a yafe ma zanibi so a shirya wa ranar arafa din mu yi mu su yi mu su yi matan ku kusa su su yi don samu gafara Allah ban sani ko kuna fahimta da. so kwanakin ana so a yawaita aikin alkhairi salloli azumi ne nafila ne karatun qur'ani ne istighfari ne tuba ne salati annabi ne yan nafilfilin da ka saba kanin nan ka masu kokarin karatun qur'ani mutum ya saita ya zuba ya gani ko zai iya sauke qur'ani a kwanakin nan it will be very good zai yi kyau sosai a ce ka karanta qur'ani cikin kwanakin nan zai yi kyau kwarai da gaske kuma mu da matan mu mun koma gida mu tunatar da iyayen mu dan gaskiya iya mu mata yawanci suna zaune a gida ba san ma me ake ciki ba suna nan suna ta shirin hidimar babbar sallah ba san gara basar da ake diba ta ibada a nan ba ibada a cikin kwanakin nan ba daidai suke da ibadu a can ba ana so a ninninka effort din a ninninka ya halatta aiwa kafiri addu'a Allah sai musulunta kwarai kuwa ai masa addu'a Allah sai musulunta wannan ce da Allah sa shi addu'a shi da yayansa kawai kai da yayanka da ƙarshe ce mala Allah saka da alkhairi to Allah biya muku bukatun ku mu da muka muku addu'a Allah ya biya mana Allah fara biya mana sannan ne biya muku <laughs> a to ba ta kai kai bane ba ina jin yayan nasa ya dan taimaka masa ne Kika ce Allah a yi addu'a wa yayanka da sauran mutane kuma da kai haka ake yi sai dai ta rashin lafiya ne kuma wannan ya ce Allah kara mana lafiya shi halatta idan mutum yi hajji ya je gabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don yin addu'a bai halatta ba gabarin manzo Allah ana zuwa ne a yi ziyara ba a yi addu'a ba ba a roƙon gabarin annabi shi ya faɗa ce kada ku roƙe ni ku roƙi Allah na sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala wai da sa'an ta fasahin billah amma da yawa ana samu alazi suna yin kuskure suna yin kwaba mutum ya je ya zauna a gindin kabarin annabi yana daga hannu yana ta addu'a ba a yin addu'a to ka roƙi me kabari ne ba a roƙon kabari yi ko na manzon Allah ne ya hana shirka ne roƙon wani Allah Allah ake roƙa wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibuni wa liyu'minu bi la'allahum yarshidun amma yan bid'a ba sa ganewa an yi wannan sai mu ce ah, ka kaga mutanen sa ce kar a roƙi annabi kar a roƙi annabi a ah? to kada a roƙi annabi roƙon annabin kai ne zaka ce a roƙi annabin ko shine zai ce a roƙa shi sharar dan bid'a shi da kansa yake kirkirar wa kansa addini kuma ya ce ayi sai ya kirkira kuma sai ya ce ayi yanzu zikirai da salate da salate da waye waye da ake taya a garin nan ai sun suke kirkiran kayan su babu nasi ba aya ko hadisi a kai ra'ayi ne kun tsagwaro kawai an ɗauko gawa ana tafiya haka kawai wani wani jahili a ciki kawai sai kama Allah la ilaha illallah Allah la ilaha sai kuma a fara amsawa to wai saka waye ce kai kaga dai Allah la ilaha illallah addini ne to wace kai kaga ba daidai bane to sunna ita ce in an ce kai kai in ba ce kai ba kar kai to abinda mutane suka kasa fahimta kenan sai wai ahlus sunna ana tsananta mutane ba wani tsanani kana zaune a gidana duk abin da ka je kai min abin da ban saka ba ko miliyan nawa ka shi, wallahi na ga dama sai in ce sai ka biya ni ba sai na claiming damages ma saboda ban saka ba to haka Allah yake sa ku daina zuwa kuna abin da ba a ce ku yi ba yanzu batun arfa din na an ce arfa ta dace ranar juma'a yan bid'a suna nan suna abin nan ai wannan ta dace da alfa dubu to waye faɗa waye ya faɗa waye ce kuma wani yare rena mutane hankali a rediyo ma zai zo ya faɗa saboda su yan bid'a daman ba su da rariya karatun su ba rariya rariya babu komai ɗiba suke su watsa kawai shi ko mai sunna in ya karanta sai ya taci zababban ko hadisi ne sai ya samu ingantacce sai yake bayarwa masani sani ko kuna fahimta na Allah ya gane da mu wannan ya ce tambaya ta ƙarshe ce yana yi wa malam fata alkhairi yace yana yi wa malam addu'a ta lafiya da nisan kwana Allah ya mana gaba daya yace akwai program da malam yake gabatarwa na tambayoyi a gidan rediyo yace muna amfanuwa Allah ya saka da alheri Allah ya bada dace bil munasaba da mu wannan program da muke yi na rayuwa a barko ranar Lahadi din nan mun mai da shi ranar Juma'a tara zuwa goma maimakon ra'ayi na safi tara zuwa goma na safe maimakon ranar lahadi din saboda ranar lahadi na lura kamar daman da yake wurin kiɗe-kiɗe ake sawa kafin a fara karatun kiɗa bayan mun gama wa'azin mun gama kawai sai kaga an sako kiɗa ragagab ragagab sai na ce to gwanda a samu juma'a ta fi imani ta faɗan addini addini eh, to ai gaskiya ne ka tashi a cikin makiɗa ai bai ba Su waɗanda suke bin program ɗin sai a mai da shi ai an mai da shi juma'a da safe tara zuwa goma insha Allah radio dala dala fm dala fm freedom dala fm sai ce ya ce kuma da Allah yana da bukata yana sana'a akwai kayansa da ya kawo na motoci an daɗe ba a siya ba saboda Allah yanayin da ake ciki ko wani makamancin wannan a yi masa addu'a Allah ba shi yadda zai dan ya sayar ya je ya samu wani abu kasan su yan kasuwa riba su shiga da fita idan kaya ya shigo ko da karamar riba ne in bai fita ba matsala ne cinye jarin ake yi so kuma akwai abin tausayi kwarai mutum ya je zube kudin sai sayo kayayyaki kuma ba a saya ba to abubuwan dai rashin cinikin yanayin kasar ce yake kawowa kar a manta da wannan rashin security rashin zaman lafiya babu kuɗi a hannun mutane kuma da manufa da ake yi da ganga aka talautar da mutane saboda zaɓe ya zo a saki kuɗi a ba mutane kuɗi su zaɓi wanda ya ba da kuɗi da gangan ne a yi kun san ƙasar tun da a hannunsu take to akwai yadda ake ake rike kuɗi gwamnati na iya rike kuɗi a matsayi kuɗi kuɗi suke fita sai a tsananta abubuwa duk masifar kare duk cizon kare ko mahaukacin kare ne in kana so kai maganin sa ka bar shi da yunwa idan ya sha yunwa ya sha yunwa da'a zai ma to wanda suka dan adam haka suke aka ce in kana so mutane su yi ma da'a ka talautar da su su shiga cikin talauci hannu baka hannu ƙwarya ba asibiti magani babu wahala rayuwa kunci abinci ya gagara mutane babu abin za a ci ba abin za a sha ana cikin wani yanayi karatu ya zama abin da ya zama menene kasuwa kasuwanci ya lalace yan kasuwa uwar jari suke ci komai ya tsaya to mutane suna bukata in dai kuɗi ne za a bayar to za su komai sai a ba mutum kuɗi a ce je kashe kansa ya kashe wani ba kuma sai yadda ce yayin ka tafi kuɗin ɗan uwanka ko na abu za su amfana shi sai da to duk wannan abubuwan da kuke gani da akwai security a kasar nan zaman lafiya da sun warware yanzu kun gani jar wallahi Nijar sun fi mu hada-hada duk cewa muna ganin mun fi su kudi mun fi su motoci masu tsada mun fi su manyan gidaje mun fi su waye-waye amma daɗin rayuwa da kwanciyar hankali ko kwatanta 'yan Nijar da nan za ka yi mun je wa'azi ba ba ma san dawowa Allah to ko ba komai dai duk lokaci za a yanko maka rago guda a aje ma a gaban ka ja kar makalla ka ci nama wani malami muka je da shi ya ce ya ce ce kai mana wadannan mutane wai dabbobin nan ka aka suke ba ne suna da wuta suna da security amma mu fa abinda mun fi karfin sama yanzu ya fi karfin mu mun fi karfin sa ya fi karfin mu dan uwanka bai da lafiya ka dauke shi ka kai shi asibiti ka ga wulakanci kada Allah ya kai ka asibiti ka gani ka wulakanta ma'aikaci ne aka dauka fa dan kai aka dauke shi ana biyan sa kuɗi amma sai ya zazzage kama kafin ya yi treating din patient ɗinka Ki mutuncin kai daka matsawa ga ƙasa ta dabbanci ta rashin sani ya kamata yanzu jiya jiya nan a danja ina ganin wani wani mai wani wasu 'yan sanda ne ko mai sun zo wucewa a mota wai su 'yan sanda a garin nan soja wai su ba sa bin dangar ko ya ce ai wannan babu shi a constitution dan sanda soja ba yadda zai bi ya bi danja ka duba mota ɗari tana zaune tana jira amma shi in ya zo dan sanda ɗaya a mota sai dana kwar wai a bashi wuri ya wuce wai idan akwai wani a baya haka zai zo ya sauko da bindigan nan yana gudu yana gudu yana gudu sai ya je ya bude kofa kuma idan sai ya bude hanya kuma idan ya zo fa duka zai fara yi duka ya daki motar kai buga maka a mota a gindin bindiga ya kwakwade ka saboda kasa ce ana rayuwa ta dabbanci ba a san hakkin mutane ba haka za a bude masa kofar hanyar nan shi ya zo wuce kawai kuma yana wucewa kuma a datse sauran mutane to wani wai yana gaban shi wai wani dan hais ne shi yana gaban motar da ake ta abin nan ba sai na gaba ya wuce bai zo wuce to wai shi wai na gaban wai sai dan karo ta tsira shi wai shi kai da kata ka wuce shi kuma ya labai ya kewayo ya zo ya zo ya wuce sai ya ce zai wuce abansa ka san me dukan sai wallahi kuma dan ta fa wannan wannan waɗannan mutanen wasu da ma mashaya ne duka fa duka ka duba saboda wata irin kasa ana rayuwa ta dabbanci duka a inda aka san ya kamata ko magana mutum ya gaya ma sai kai shi kotu a bi maka ka amma duka dukan mutane dukan mutane suke duka saboda dabbobi suke mulka in yadda ke ka tsaya ka daka shi shi ma kwarai da gaske an rena hankali ne wannan kuma ba daidai bane ba wata gwamnati da ta isa ta sa dukan mutane wannan ba daidai bane sunan wannan abun dabbanci sunansa hauka sunansa rashin hankali ba mu kotu ba kotu ne kaddara mutum ya sa masa karfe ka tsaye da shi in ya kuskure shi din da wani constitution ka bada dama shi wannan dan sandan mai tsohuwar mota kace ka tsaye da kowa kace sai ya zo ya wuce da wani dalili da wani dalili wani inda yanzu akwai lauya za a zo a shari'a wannan duk sai an kama su har dan sannan da ya wuce sai an kama shi da wani dalili shi wannan zaka bashi hanya ya wuce shi kuma wannan ka hana shi shi ba dan kasa bane shi ba da haki to shi ya ma faki shi yana dauke da mata da yara da mata za su je unguwa ko za su je asibiti shi kuma wannan shi shi gare a cikin mota kawai saboda yana dauke da abun nan ni na rasa wani irin tunani ne wannan wallahi yan uwana obama a america wallahi sai ya bi danja kama shi ma wallahi an taba kama shi tsautsayi sa wata ranar direban sa ya zo aka ce zo wucewa dan jama ta dan ta dan gota din ya dan ya dan gota sai da aka rubuta mai tara kuma ya biya ana duba ga shi ne kuma ya je biya ce no no no kasa ce doka ne kaga inda suka san an ce kafirai ne yahudawa ne kullum su muke zagi mana la'anta amma sun fi mu bin to kaddara mutum ya karya ka'idar dukan sai kamata yi to ƙasa ce malam kwaba kwaba ya yi yawa yanzu ba ɗan sanda da soja sai zo da dorina wallahi da dorina suke yawo saboda sun rena mutane hankali dorina kuma yan sandan nan da sojoji nan malam mutane ne fa irin mu in ya cire kaki ya cire nuhu sai shigo cikin ku ya zo ya zauna wataƙila yanzu akwai wani a cikin mu bai da wani bambanci da mu duk ɗaya muke dorina da tsumagiya akwai wanda yake ɗaukan gora wallahi saboda ku ba kwa sarrafuwa sai da gora babu to haka muke kamata ku nuyi walla alaikum yanda muke ake sarrafa mu haka ake samun shugabanni haka shikenan kwaba dai a ƙasar nan ba abin da ba a yi kuma daga sama harkar daga sama harkar to waɗannan suna da tasiri wajen lalacewar ƙasa da kuma rashin komai da ka sani is wato a tsaye yake gaskiya komi da ka sani a tsaye yake cat kuma yanzu in kaga an samu walwala a ƙasar nan to la'alla sai dai in an zo an yi zaɓe komai ya dawo hayyacinsa watakila a ɗan sassaki 'yan kuɗi abubuwa su rinka gudana amma wannan lokacin kafin a yi a sai dai a yi haƙuri da abin da za a gani kawai amma yi addu'a Allah sa a yi lafiya amma amma yi abu abubuwa ga sunan kullum abun tsoro kullum abun firgici ta faɗin abubuwa a ce wannan a ce wannan a ce wannan ga abubuwa na rashin kirki a ƙasar nan na rashin gaskiya na ha'inci yaudara mukan ai arewa mun yi asara ba mu da shi gabanni malam ba na son faɗin wannan kalmar dan it is an insult to us bai kamata muna faɗin haka ba amma wallahi we lack wato wato wato shugabanci yanzu ka duba fa malam wai shugaban kan fa president kan president ya dauki jirgi guda da kuɗi miliyoyin kuɗi ya tafi wata kasa ya je zai sai makamai a ƙasar su faɗa a kama shi fa gashi nan da komai da komai fa ba jirgi dai ba makamai kuma abun mamaki dan lalacewa wai federal gama wai ta buɗe baki wai ta kilemin ta ce wai ta sani to me ya alakar bawa shugaban kan ya je siyo makami jama'a wannan wanda ya bayyana fa kenan da yawa an yi fa sun yi skelin sun wuce yau da tsautsayi ya sa shugaban jama'atu nasarar islam aka kama shi ya je sayo makamai to sai america ma ta zo ta sauke ta a kasan nan cewa ya kama yan kaza kaza kaza wallahi abun mamaki a majalisa wani dan uwa je yake ga mai jata a majalisa akwai wasu kiristoci masu akida sun ce wallahi dole sai an bincike mutumin nan suka ce su ma ba su yadda da wannan insurgency da ake ta ana ana kai musu hari har su ma cocin su su ba su yadda ba su ba su yadda ba a zauna lafiya suke so so dole a cikin wannan mutumin amma wannan mai malafar yana nan ya goyi bayan wannan mutum ko mutanen mu suna nan suna goyi bayan wannan abu makamai fa makaman nan mu za a kashe kuna shirme mu za a zo su kace wallahi mu za su kace kuma yanzu wannan dan wanda i bayyana kenan amma abun magana shine waye ma yake magana sai gashi a fili ana faɗa 'yan jarida suna faɗa 'yan majalisar da za su zo su tattauna akan abun an bi su an yi bribe din su dala dubu ashirin ashirin ko sama da haka wasu ma zuwa da suka kudin suka zubar da kudin suka ce ga nan ba za su karba ba kuma sai an bi check eh, abin din an bi an bi an bi an bi matsalar wasu kuma sun karbe kudin yan uwan ka din da suke zuwa suna ihu ana sai kai sai kai an bashi ba kudin ya soke shi ya yadda a sayo makamin a kashe yan uwansa din saboda an bashi kudi saboda they are just after money kun ga abubuwan da da ya ta fada a cikin wasiƙan nan tasa gashi nan tana tabbata ba ka da wani shugaba da zai fito ya magana ina sarakuna ina tsofaffin shugaban kasa shugabannin kasan mu ina manya ina yan kasuwan mu ina waye magana ma ba za su iya yi ba makamai fa to me alaka ashe kaga arna ne ake ba su dama suna sayo makaman nan suna kashe mutane dama yawanci mutane suna faɗa cewa duk wannan kashe-kashen da ake wallahi kungiyar kan ne kawai take kashe mutane duk wani rikicin mai dugure da wallahi kan ce kawai take kashe mutane da wani an zo an ta harba mutane dukkan suke wannan abu kungiyar kiristoci ne kawai suke kashe mutane saboda su ba sa son mu ba sa suna abin nan sun faɗa dama sun ce ko ba a ba su zaɓe ko ba a ba su ko ba a ba su ba ƙasar sai dai ta rikice haka suka faɗa to gashi alama kuma ta tabbata ina gaya maka da tsautsayi ya sa wani malami ne ko wani limami aka kama shi da wannan abu wayo yan uwansa musulmi ma tukun su za su fara fitowa rediyo su zazzage su lace shi amma yanzu muna da munafukai tsinannu har daga malaman sun yi shiru inda wani abu aka taba na gwamnati da wani ya fito yana magana amma yanzu ga shiru ba wanda zai magana sai ni da kai muna nan lungun mu zo mu karshe mu ni da kai bakin ciki ishe mu gashi nan to ina gaya maka wannan wanda i bayyana kenan wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zukatan suke boye da shi da abinda suka sayo suka tanada akan wannan mulkin Allah ne kawai wani. yanzu ka duba ai ga atiku duba atiku ne duba irin maganganun da yake faɗa ka duba irin maganganun da yake faɗa kuma a fili ya fito ina yan rufa'i ba shi ma ya faɗa ba ya ce wani da wani da wani da bature fa australia aka hira da bature ya ce ga wannan rikicin da ake a kasan nan ga waɗanda suke sponsor suna ɗaukan nauyi ina magana take shiru ina kudin da sunusi lami da sunusi ya ce central bank ta nema ta rasa biliyan kaza sun bata suna ina shiru da wannan ɗin ma haka zai zo ya zama shiru kawai sai dai a ta kashe ku ina yan wanku da aka zo aka harbi aka kashe shiru abin da zai faru an kashe ka an kashe iska an kashe banza yanzu jininmu ya zama jini mai araha a kashe mu kawai yanzu kawai abin da yake faruwa sai dai a samu inda muka yi taro a je a kashe mu kawai shikenan a ce hayya hayya hayya kwana biyu an hana bin hanyar shikenan kwana uku an saki hanya kawai shikenan an kashe mu mun tafi kabari shikenan kawai yanzu shine kawai abin da za a rinka yi mana ko ake mana a kasan nan kawai yanzu mun zama jinin mu kawai shine a sha jinin mu kawai to malai me abun daɗi a cikin wannan ƙasar me mai daɗi kuma wannan 2015 da Allah ya san abin da suka shirya mata kawai shi da kalice mu shi ya san me aka shirya illa iyaka mu je mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah Allah ya karya makircin su kuram amma shirin ya wuce duk yadda kake tsammani mu dai alhamdulillah muna da Allah muna da ubangiji iya kama Allah da muka yi iya taimakon da zai mana in ko muka yi suka ce ba mu koma ga ubangiji ba wallahi sai sun zo sun bi mu ɗaya ba ɗaya gidaje suna yanka mu wallahi muna kallo ba za mu iya magana ba Allah a to ai baka ji tsoron Allah ba inda ka ji tsoron Allah ne sai sa tsoron abokin gaban ka a zuciyarka haka sai na umar ya ce abokanan gaban nan namu suna jin tsoron mu ne saboda mu muna jin tsoron Allah muna sallah muna azumi ba sa sallah ba sa azumi muna sada zumunci muna bin iyaye muna addini muna tauhidi muna akida su kuma ba sa sai Allah ya sanya tsoron mu a cikin zukatansu yayin da muka daina yin wannan abun kuma to da mu da su ba bambanci wanda zai yi nasara shi wanda fi kowa karfi to babu abin tausayi irin kaga an ɗauki ɗan uwanka musulmi ana aiki da shi ana aiki da shi yana yakar ka wannan shi fa komai ciwo yanzu baka duba yadda mutanen da suke kashe mu a kudu fa duk inda zaka kewaya wallahi ƙarya kake kaga fostar wani bahaushe ba akwai ba hausawa musulmi masu neman shugabancin kasa ba to ko hauka kake ba za ka ga fostar su ba akwai inda kamar na fostar ba kashe ka za su yi a lokacin zaben da ya gabata akwai da bindiga suka fito da su rumfunan zaben suka ce duk wanda ya jefa wannan arewa sai an harbe shi ko dan arewa ne kuma dole ko kar ka ki zuwa ko dai ka ki zuwa zaben ko kuma ka jefa wannan su haka aka yi zaben amma mu fa yanzu a nan nan fage akwai inyamurin da suka fitar da shi arne ne suka fitar da shi a rediyo wani ya fitar da wallahi sai ga sai ga wallahi arne ne ba a nan fage arni arni suka fitar da shi arni ko yana neman dan majalisa ko dan majalisa tarayya ko na jiya ko na menene sauransu arni wallahi ya je rarraba musu kuɗi wajen miliyan talatin ko na maka sun karɓi kuɗi eh, shi ba haushi inda ya sa kuɗi a aljihu to zai maka komai mutanen da ba san ciwon kansu shi yasa wani lokacin bakin ciki ishe kamar sai ga mutane ka kyale su duk abin da za a musu ma a je a musu a nan fa a garin nan fa yanzu kai ka isa ka je inugu ko ka je kasar arna wai wani musulmi wai ya fito tsakiyar su ya ce wai yana neman wata kujera ta siyasa ga jasulato muna gani ciyaman local gaman kwaya daya mun ci mun cancanta da shine fa suka zo suka yanka mu a masallacin idi suka yanka mu suka kakkashe mu suka gasa naman mu suka ci fa a nan jos waɗannan arnan fa da kake gani su din ne fa amma yanzu ga mutanen mu nan suna nan suna ihu suna suna cewa kaza kaza kaza an ba su advisor suna da advisor mai ba gwamna shawara akan kaza wane ne kai ka isa a kudu wani wani musulmi ya je a bashi wani mai ba wa gwamna shawara akan wani abu yana musulmi wallahi ba su bashi ba malam ba ma fa ganewa ne kwakwalen mu yadda kaga majina ne a cikin su wallahi ba mu fahimta wato akwai damuwa akan lamarin kasar na akwai damuwa Allah kiyaye mu Allah gyara mana halin mu so abinda yan uwa da malamai aka ce a gaya mutane a yawaita addu'a cikin wannan kwanaki mai amfani da su wajen roƙon Allah Allah raba mu da dukkan farinci fajirci da kafirci da duk kulle kulle da makirce makirce da ake kulla mana Allah kuma ya tsare tarbiyyar ƴaƴan wannan nan wani ya rubuto takarda cikin abin da yake faɗa ce abin da aka faɗa gaskiya ne akwai yarinyar da ya sani a Malaysia uban ce tura ta yi karatu ta je ta yi karatun ta dawo ta gama komai da komai yanzu an tura ta abuja tana aiki ba ta namiji kuma an kama mata gida ban sani ba ko an fahimta yarinya ce budurwa an tura ta malaysia ta je ta yi karatu ta dawo yar gata ce kuma an kama mata aiki a abuja a abujan kuma aka kama mata gida kuma budurwa ne kuma ba ta namiji kuma an kama mata gida saboda yar gata ce to ya ka gani kura ban ta haɗu da nama ba a raba su haka ne kuma wannan 'ya'yan musulmi ne 'ya'yan musulmi ne duk yadda za a yi ba za ka taba ganin arne ya tura ɗansa ya je sudan ya yi karatu ba ai akwai darussa da ake na boko wallahi ba ka taba ganin arne ya yi biza ya je sudan ya karatu ba amma mu gaba ɗaya a ƙasashensu na arna muke zuwa muke karatu su suna kyamar dan kar masu je su ɗebo aƙidinmu ko ɗabi'unmu ma na musulunci malam wannan mutanen na kafa su suke da matsala matsalan mu a Najeriya fa mu ne kanmu matsalan mu mu ne kanmu mu kar ka dauka wani ne inda mun gyaru da shi kenan yanzu misali ɗaya zan buga mu hatta matsalar shugabancin nan wallahi tallahi a yau dare ɗaya in an arewa suka haɗu suka haɗe kansu suka ce ga abin da suke so wallahi abin da suke so shekara dubu su za su jagoranci Najeriya waɗannan yan arewa da kuke gani duk wani da zaka ga ya fito wai dan kudu ko yana yana cewa shi kaza shi kaza yana faɗin magadallahi yan arewa suke zaga shi so matsalar ka dai yan wannan naka masu zuwa abuja nan su ne dai matsalar amma dai kuma a zuba a gani ko ba gaba bane ba za ka zo ayi za ka zo bari dai a je a yi a gani da mun faɗa mu ba bokaye ba ne amma mun faɗa mun yi bayani matukar ba a taimaki gaskiya ba za a ga bacin rai kuma yanzu ma muna faɗa matukar ba a taimaki gaskiya ba to bacin ran da za a gani a baya to sai ya zama the worst the most difficult condition da za a faɗa saboda an taimaki ƙarya an karya gaskiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa